Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye. a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm da kuma Niya sai tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen a ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 8 ga watan Yuni shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To Amurka da Mexico sun cimma matsaya kan batun kwararar baki. Taron ministocin kudi na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wato G20 ya nuna fargaba kan yadda tattalin arzikin duniya ke tafiyar hawainiya. Habasha ta ce an samu ci gaba a tattaunawar da shugabannin sojin Sudan da na 'yan tawaye suka yi. kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana suka yi tsokaci a kan harsashen da rundunar 'yan sandan Najeriya ta cafke har guda dubu shida da aka shigo da su daga arewacin Afirka. Sannan Ibrahim ka Almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum amurka da mexico sun cimma matsaya kan batun kwararar baki a wani mataki na kaucewa karin kudaden haraji amma jami'an amurka sun ce har yanzu shugaba tom na da ikon ya kara kudaden harajin kan kayayyakin mexico idan har ta gaza cika alkawuran da ta dauka a jiya juma'a shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ina mai farin cikin sanar da cewa amurka da mexico sun cimma matsaya saboda haka mun janye shirin karin kudaden haraji da aka tsara zai fara aiki a ranar litinin mai zuwa a nashi bangaren shugaban mexico andrew manuel lopez obrado cewa yi Ustedes saben que se está eh, creando la Guardia Nacional. Ya ce mun samar da wasu dakaru na musamman za kuma mu girke su a daukacin kan iyakokinmu da suka hada da kudanci da arewaci. Yayin da yake magana a gefen taron ministocin kudi na kasashen G20 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wanda ke gudana a Japan. Sakataren Baitulmalin Amurka Steven Mnuchin ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa matsayar da aka cimma a yau tsakanin amurka da mexico wani mataki ne na tsaurara matakai kan matsalar shigar bakin haure cikin amurkan taron ministocin kudi na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wato g20 wanda ke gudana a birnin hokawa a japan kamar yadda aka ji ya amince a yau asabar cewa akwai bukatar gaggawa ta tabbatar da cewa manyan kamfanoni suna biyan kason kudaden da ya kamata su biya da kuma ba da tallafi ga tattalin arzikin duniya yayin da aka lura cewa tattalin arzikin na duniya na tafiyar hawainiya wajen bunƙasa ministan kuɗi a japan taro aso ya ce akwai buƙatar a kaucewa yanayin da zai sa a samu wani fanni da zai faɗi wato da zai faɗi warwas saboda sauye-sauyen da za a yi waɗanda ya ce suna da muhimmancin da ba za a ga irinsa ba a cikin karni guda shi dai taron ya tattaro ministocin ne da zimmar samar da sabbin tsare-tsare kan biyan kudaden haraji wanda za a auna kan yadda kamfani ke gudanar da harkokin kasuwancinsa a wata ƙasa ba inda headquarter kamfanin take ba a kuma cewa sakataren baitulmalin amurka steven manuchin bai kamata a rika nuna bambanci kan harkokin kasuwancin da ake yin yinsa a fili ba da waɗanda ake yi a kafar yanar gizo sai dai duk da cewa ministocin kasashen da suka ci gaba da waɗanda ke kan bunƙasa sun yi hannun riga a wasu shawarwarin da aka gabatar a taron taron ya amince cewa akwai bukatar a samar da sauye-sauye kan yadda ake karɓar kudaden haraji labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firayim Ministan Ethiopia abi Ahmed ya nuna bukatar a kai zuciya nesa yayin wata ganawa da yi da shugabannin sojin ƙasar Sudan da na 'yan tawaye, wato na 'yan adawa. A wani yunkuri na yayyafa ruwa kan rikicin siyasar dema mai Sudan tun bayan da aka hambarar da ɗan shugaban ƙasar Umar al-Bashir. Belin Sayyum ita ce mai magana da yawun Firayim Minista Abiy Ahmed. Ta ce dangane da sakamakon tattaunawar da aka kwashe yini guda ana yi za a iya cewa an samu ci gaba. Shi dai shugaban na kasar ta Habasha ya jima yana shan yabo kan yadda ya sasanta rikicin da ke tsakanin kasarsa da makwabciyarta ta Eritrea wacce suka daɗe ba sa ga maciji. A ranar Alhamis da ta gabata ne kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta dakatar da sudan daga kungiyar ta kuma yi barazanar saka mata tsauraran takunkumi muddin sojojin kasar ba su yi maza-maza sun mika mulki ga farar hula ba hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mummunar ambaliyar ruwa ta ɗaiɗaita unguwanni a birnin gat da ke kudu maso yammacin ƙasar libya lamarin da sa dabban mutane suka tsere daga gidajensu domin tsira da rayukansu hukumar ta ce sama da mutum 500 wato 2,500 suka fice daga muhallansu sanadiyar ruwan sama da aka yi ta tafkawa wanda ya faro tun makonni biyu da suka gabata inda aka samu mutuwar mutum hudu ciki har da kananan yara uku sannan wasu sama da talatin suka jikkata baya ga asarar rayuka ambaliyar ruwan ta kuma barnata dukiyoyi da dama charlie yaxley shine kakakin hukumar ta 'yan gunin hijira All 20,000 of Ghat's inhabitants are now in need of humanitarian support. Ya ce dukkan mazauna garin Ghat dubu ashirin na bukatar taimakon gaggawa da suka hada da matsuguni da abinci. Da yawa daga cikinsu sun koma zama ne tare da 'yan uwansu. To har yau asusun tallafawa kananan yara na musar ɗinkin duniya ya ce rikicin siyasa da durƙushewar tattalin arzikin ƙasar Venezuela yana mummunan tasiri akan miliyoyin kananan yara a ƙasar. wani kiyasi da asusun ya yi ya gano cewa kashi ɗaya cikin ukun adadin yara miliyan goma da ke ƙasar na buƙatar taimakon gaggawa kiyasin ya kuma gano cewa yara suna fama da karancin abinci mai gina jiki da kayayyakin kiwon lafiya da kuma rashin samun ingantaccen ilimi matsalolin da hukumar ta ce za su iya jefa yaran cikin yanayi na rashin lafiya da ingantaccen rayuwa hukumar ta kara da cewa matsalar mace-macen yara 'yan ƙasa da shekaru biyar ta karu daga yara sha hudu cikin haihuwa dubu daya a tsakanin shekarar dubu biyu da goma da sha daya zuwa talatin da daya a duk haihuwa dubu daya a shekarar dubu biyu da sha bakwai labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Um, zamu yanzu za mu fara da Najeriya inda a baya-bayan nan dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta cafke harsashe dubu shida da aka shigo da su daga arewacin Afirka. Kuma harsashen irin makamancin waɗanda mayakan Boko Haram ke amfani da su ne. Masana na ci gaba da tambayar shin ko akwai alaƙa tsakanin 'yan bindigar arewa maso yamma da 'yan Boko Haram. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja ya ji ta bakin masana. What you have on that deck is a total of 6,000 live ammunition recovered from a gang that specializes in bringing these weapons from North Africa through Burkina Faso, Ghana, and then into Nigeria through Benin Republic. Kakakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Nigeria Kenang DCP Frank Mba. ke nuna wa 'yan jaridu kimanin harsasai sama da dubu shida da aka yi safararsu zuwa Najeriya daga arewacin Afrika ta Burkina Faso sannan ta jamhuriyar Benin aka shigo da su shaki a jihar Oyo zuwa nan Najeriya. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce harsasan nan kimanin dubu shida wanda dukkaninsu launin kayan soji ne ba irin wanda jami'an tsaron Najeriya ke amfani da su ba ne. Wato dai harsasai ne irin wanda 'yan bindigar libya da ma mayakan boko haram ke amfani da su wurin yaƙe su yanzu dai tambayar da ke yawo a bakunan 'yan najeriya shine anya babu alaka tsakanin 'yan bindigar arewa maso yammacin najeriya da mayakan boko haram ganin dukkanin makaman da suke amfani da su kusan iri guda ne kuma daga wuri guda suke fitowa masanin tsaro dr kabiru adamu ya yi tsokaci eh, babu shaidu masu gamsarwa wanda a yau dai suka nuna wannan alaka ba shakka akwai dan eh, tattaunawa da ake tsakanin masana wanda ya fara kusan nuna cewa akwai irin wannan alaka to amma dai har yau babu shaidu masu gamsarwa wanda suka wanda ya nuna wannan alaka amma inda nake son mu karkata misali ta tunanin shine yuyuwan cewa wa'anda ke kawo ma su 'yan ta'addan da ke arewa ta gabas da kuma waɗanda 'yan bindiga da ke arewa ta yamma kenan a na yamma to kaga mai yiwa kila mutum ɗaya ne ko kuma bangare ɗaya ne tunda kasuwa ce mai kuɗi zai je ya saya kaga ba bambanci kenan tsakanin wanda zai saya ya kai ya kai kasar borno da wanda zai saya ya kai kasar nan. Eh, kwararre kan sha'anin tsaro win commander musa isa salman na da wannan tunani. ai shi frank ba da yin magana na ya nuna cewa wa'in nan an samo su ne daga kasashe can da aka ambata wannan ma ya nuna cewa alaman cewa magana da ake cewa ga inda ake samu wannan makaman gaskiya ne saboda haka me ya kamata a yi a je a duba ta ya suke shigo har su shigo najeriya idan suka shigo najeriya shin wane ne ke shigowa da su najeriya ta ya ake shigowa da su ta ya ake raba ma waɗannan mutanen saboda idan ma babu su da alaka yanzu mutanen nan to wata ran lalle fa wurin a wannan kasuwan wurin sayan makaman za su samu alaka za su zama cewa sun zo su tare sun nuna tunda dai manufan mu daya ko kuma duka gaba ɗaya ga abin da muke so me yasa ba mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ba gaba ɗaya mu mai zama cewa duka strategy mu ɗaya ko muna wa'annan ta'addancin tare saboda idan ma babu alaka to yanzu ne ya kamata a tashi gadan-gadan a datse wannan al'amura a nemo inda wa'annan makaman suke fitowa a bi diddigi a nemo wane ne ke bayan wa'annan al'amuran saboda a tsaida shi. A cewar lauyan tsarin mulki barista Yakubu Salibawa koma dai menene wannan abin takaici ne. Abin takaici da bakiti shi ne idan kana neman ƙasa a Afirka da take babu da mu samu ko kuma shugabannin mu sun mai da mataki a tabbatar da hanyar shigowa Najeriya da fita Najeriya wato bodojinmu da muke da su. yadda ka san za ka shiga duk wanda yake so ya shiga najeriya zai shiga a lokaci da ya so a lokacin da ya so ya shiga ya fita in ba haka ta yaya za a ce a shigo da makamai sama da shida ta ina aka shigo da su yanzu duk wanda yake zuwa daga bijan zai shigo ba tare da takarda ba ba wanda zai tsaya bincike shi haka kasan mu take kawai ko inda kake so kudu da arewa zaka shigo da kake so to akwai matsala matuka dole ne a ƙara gwamnati ta ƙara duba takai musamman kamar yan immigration da bodoji da duk inda rukuni da ya kamata a ci hanyar a Najeriya ne ya to an dasa irin wa'annan wuraren. an ba haka ba akwai matsala. Eh to amma barista kar ka manta akwai wannan yarjejeniya ta kungiyar kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS protocol wacce ta mm. yaye duk wani shinge na kai kuma tsakanin waɗannan kasashen Afirka ta yamma. Eh abinda shi eh, protocol yake magana aka in shigowa kasashen afirka ta yamma wato ecowas amma akwai akwai doka idan za ka ishi shigowa ce idan ka wuce wata uku dole ne ka nemi kuma takardu na ka zama cewa ka nemi izini ka shigo amma wanda ke so ka duba misali yanzu kamar kasar Nijar ka san cewa kasar Nijar ta shi daukan mataki na tsaro kafin ka je yanzu ka ce ka je jihar Tawa a Nijar kafin ka je dole ne sai ka aika da takaddunka an san inda za ka mai unguwa gaci da gaci abin yana ba da mamaki amma karamar kasa musamman na jama'a In ka duba nijar amma najeriya babban kasa ba wannan kowa yake shigo yadda yake hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida Hassan Maina Kaina. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Rilwanu Ibrahim da Musa Shu'aibu Halilu daga Kano da dai sauran masu sauraron mu da dama da ke son jin tarihin masarautar Kano. To idan masu tambayar na saurare ga kashi na ɗaya na amsoshin da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya samo daga wani masanin tarihi da ke kanan na dabu mai suna Malam Rilwanu Ibrahim wanda ya ce. alhamdulahi a kano kamar yadda ka faɗa babban gari ne babban masarauta ce babban ƙasa ce kuma duk a ƙasashen hausa babu masarautar ko ƙasar da ta kai kano saboda yawan jama'a da tattalin arziki kano da fi wa'annan ƙasashe kuma a dalilin wannan yasa ko a magana harkar ilimi da harshen hausa kano ta yi fice wadda hausa nan da ake amfani da ita ma kusan dai hausar da ake yi a kano ne saboda kaga wannan abubuwa na arziki da suka tabbata a kano su suka jawo kuma tabbatar wa'annan abubuwa ya ta'allaka da sarauta tunda aka fara sarauta a kano wato tun lokacin bagauda wanda ya yi shekara 999 ah, hijiriyar ah, turawa to tun daga sannan aka fara sarauta shi ya fara yin sarki kuma aka yi sarauta shekara ta tara sannan aka fara sarauta eh, aka fara sarauta irin wadda za mu ce eh sarauta ce amma da can suna yi sarki barbu dai da yan tarkacensa mm. ba dai sarki ne kamar yadda muke ganin sa ba yanzu kuma shi bagoda shi ne wanda aka ce ya fara a yadda ya zo mana a tarihi tarihi na abin nan kano chronicle wanda ake cewa tarihi arbabu kano da kuma waƙar bagauda wanda mutane da suke rera ta duk ya zo ya kawo wannan tarihi to amma wanda ya karfafa sarauta ya mai da ita wadda har yanzu muke ganin ta shine muhammadu rumfa kuma muhammadu rumfan nan kamar shekara karni na sha biyar wato 1466 zuwa da 99 ya sarkin kano to shine diyo a nan abubuwan amma muhimmin abubuwa da sarkin kano muhammadu rumfai shine ya gina gidan rumfa wannan gidan sarkin kano wanda duk afirka babu gidan sarki irinsa mai girma kuma wanda aka daɗe har shekara ɗari biyar ana yin harka hukuma a ciki duk wasu wuraren an rushe su ko an canja musu wuri a ce dai ga wata masarauta a afirka kuma a gida guda gidan da ake sarauta wanda kuma ya kai girman wannan babu akwai 'yan ƙanana ƙanana kuma aka daɗe ana mulki kuma aka daɗe shekara 500 mai girman wannan babu shi a afirka da daɗewa da girma da tsari babu to muhammadu rumfa ne ya yi shi kuma da ya tashi zai yi shi ya zana shi yana kallon alƙibla hmm. ta maka yanzu an binciko a nasa sun gano ta satellite hmm. in ka ja layi daga maka zai zo maka kano ba tare da ya kuskure ba zai zo maka gidan rumfa daidai layi haka za ka ja shi hmm. haka yake kallon wurin to kaga wannan ba karamin abu bane sun yi amfani da taurari a wancan lokacin da taurari ake gane alkibla hmm. wanda yake da ilimin taurari zai gansu da daddare zai ga inda suka ja to nan ne alkibla to da wannan suka yi irin wannan ilimin kuma ya zo yanzu satellite ta tabbatar da shi kaga sarki kano muhammadu rumfa ne wannan gidan kuma shi ya fito da tsari irin na sarautan nan wadda almagili wani malami da ya zo daga algeria amma yana da alaka da kasar spain wato andalus da yadda ake yin tsari na andalus mulki ya san wannan wanda bani umayya suka yi a wannan daula ta wancan eh, ta andalus hmm. to yana da wannan alakar kuma sun sha wahala saboda rigimar nasara da suka rinka yaki da andalus saboda haka shi almagili da ya toho kano yana da wannan tunanin da wannan ilimin ya zo ya ɗora muhammadu rumfa a kan sarauta cewa sarauta ya kamata ta yi kwarjini shi sa za ga har izuwa yau sarkin kano ya fi kowane sarki a najeriya kwarjini saboda yadda aka tsara abin da yadda sarautarsa take da yadda fadarsa take da yadda ake zama da yadda zai fito to duk magili ne ya nuna wa muhammadu rumfa kuma rumfa ya asasa wannan kuma rumfa ya fito da tsari na majalisa hmm. majalisar sarki hmm. wani abu da ake cewa tara ta kano tara ta fi sarki tara daidai take uku ta fi sarki uku daidai da sarki uku ƙasa da sarki to shine jimalla tara shine tara wasu hakimai ne da ake naɗa su a wannan lokacin amma abubuwa sun canja rumfa ne ya fara a wancan lokacin kaga daga ladima ne da madaki da ah, wammai su wa'annan suna gaba da sarki oh. sannan wanda suke daidai da sarki da sarkin da makama da sarkin jarumai da sarkin dawaki wanda sarki ya fi su su kuma da ɗan'iya da turaki da barde amma an cancanja zuwa wani lokaci an sa ciro ma an cire barde su waye waɗannan guda tara su ne da ake kira eh, masu naɗa sarki ko king makers da ake baɗa yanzu ai ba haka abin ya taso ba ka gane a wancan lokacin wannan mutum taron za su za su naɗa sarki amma a cikinsu guda uku sun fi sarki idan suka zo za su ga sarki dole ya fito in suka haɗa kai su ukun nan kuma za su iya cire sarki su su ukun su su ukun hmm. akwai wanda suke daidai da sarki in suka zo in sarki ya ga dama ya fito ya gansu in bai ga dama bai kyale su dama abokansa ne yawa akwai kuma wanda suke ba su isa su zo su ga sarki ba su ne ukun karshe to duk wannan tsari muhammadu rumfa ne ya kawo shi kuma da tsari na tagwayen masu da tsari na kakaki da takalmin jimuna duk wannan abubuwa ne wanda rumfai kawo su suka zama al'ada abun nan din sarauta regaliya ta sarautar kano wai malam idan haka ne akwai wata masana tarihi ko sun fayyace menene hikimar samar da tara ta kano din da ka ambata mana? Eh, hikimar ta ai shine a samu ah, menene daidaito ka gane da majalisa da sarki yawwa ai bana su ne amfani da turancin kaga muka ce daidaito da majalisa da sarki in suka hada kansu kaga sarki ba zai kuma mutum uku ko mutum nawa da wuya su hada kan rashin gaskiya kaga za a samu abin nan eh. amma idan aka bar sarki shi kadai zai abin da ya ga dama ya mulki na kama karya to saboda haka ya fito da wannan kuma sarkin kano muhammadu rumfa shine ya fara yin mai babban daki to kuma mai babban daki nan wani abu ne mai muhimmanci a rayuwar al'umma menene mai babban daki. uwa sarki na'am a ɗaukaka ta saboda mutane su darajanta iyayensu mata tunda kaga abinda maza Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa cewa uwa sai dai ya magana uwa sa uku kafin ya maganar uba ko mm. to har ta kai ma cewa akwai lokacin da sarkin kano abdullahi maje karo shi ma da kansa ya ce uwa ta fi uwa ko da sarki ne mm. to kaga wannan abu abu ne mai muhimmanci mu a rayuwar mu ta musulmi kuma hausawa sarkin kano muhammadu rumfa ya kawo shi da abubuwa dai da yawa wanda kuma sannan da tsarin addinin da masallacin juma'a da limamai da ya dauke su da masu duk dai abubuwa da kiran sallah da alkalai malamai da ya daukake su wanda ya sake jaddada addini bayan da can sarkin kano yaji shine wanda ya karɓi musulunci a matsayin addinin ƙasa baki ɗaya aka soke harkar abubuwan tsafi aka tabbatar da na addini to amma shi rumfa shi kuma tajiriri ya tunda tsakaninsu da yaji kusan shekara 200 ne ma to saboda haka idan muka dubi wannan za mu ga cewa shi rumfan nan ne wanda ya asasa wannan gidan kuma har yanzu gidan nan a gidan ake wai shi kafin sarki muhammadu rumfa eh, za a iya cewa shi sarki muhammadu rumfa ne sarki nawa a jerin sarakunan kano to akwai sarakuna da yawa kafin rumfan hmm. na wurin talatin da wani abu ne ko ishirin da wani abu an yi wasu kafin shi yanzu dai muna da wurin an yi sarakuna wurin hamsin da hudu ko da biyar a dai fulani sarki na yanzu shine sarki na goma sha hudu wai dama kafin shi Muhammadu Rumfa ya kawata ya kawo sauye-sauye a wannan masarauta ta Kano. Dama tana ita tana ana kamba mata kamar yadda ake fanga mata yanzu saboda kwarjininta da sauran abubuwa wanda ta yi fice da su? Ana yi, amma bai kai yadda rumfan ya yi ba. Hmm. Tun da ka je ka je ka duba gidan sarki ka gani shine fa shi eka sittin ne. gari guda ne fa to kaga da can ana yi amma shi ya ƙara abin tunda yaji ya mai da kano ta zama ƙasar musulunci kuma akwai wanda suke tagwaye ma wanda ake cewa gashi an yi tagwayen masu kaga da tagwayen masu bayan wa'annan sarakunan sun mutu aka haɗa tagwayen wanda har yanzu shine simbol na sarautar kano shine alama ta sarautar kano babu wata masarauta da take da tagwayen masu a najeriya kaga kafin rumfa aka yi tagwayen nan to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan masarautar kano yanzu a madadin malam ibrahim ado da ke ba mu tarihin masarautar kano da wakilinmu a kanan mahmud ibrahim kwari da salaman abu wanda ya haɗa mana sauti da kuma mu na wannan lokacin ne ibrahim kalamasi garawa ke cewa sai makon gobe. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi da shugaban kungiyar Alhaji Hamza Galadima birnin Kebbi inda suka ce ya Allah muna tawassali da tsarkaken sunayenka daga tausaya mana ka zaɓa mana sababbin ministoci da za su taya shugaba Buhari maido da mu cikin hayyacinta. Ƙarshe muna kira ga shugaba Buhari da ya canza salon tafiyar da gwamnatinsa a wannan wannan sabon wa'adin na biyu kamar yadda al'ummar duniya ta yi maka shaida wajen aiki a lokacin da kake sanye da rigar soja inda kake nuna ba sani ba sabo ga marasa gaskiya da suka durkusar mana da tattalin arzikin mu Sakonmu na gaba ya fito daga Sulaiman Adamu Tandari Fataskun da Dauda Garba bin afan Fataskun da Zubairu Lawan Musa Fataskun da Sadi Energy Tandari Fataskun da Iliya Usaini Usman journalist daga Barau Fataskun inda suka ce salam BOA Hausa muna kira ga gwamnatinmu ta jihar Yobe da ya kamata a dubi jama'ar unguwar Tandari da Goruba uku a gyara mana hanyar da ta tashi daga bakin junction zuwa Tandari domin wallahi idan an yi ruwan sama mutanen wannan unguwa suna shiga cikin wani irin yanayin na tausayi daga ƙarshe muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da ɗaurewa a ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya ɗaya amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Mustapha Alkaki Koko jihar Kebbi, Najeriya. Inda ya ce gaskiya wannan turka da ke faruwa tsakanin masarautar Kano da gwamnatin jihar Kano abun ban haushi ne. Ya kamata a sasanta tsakanin ɓangarorin biyu. To mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonninku. kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. amurka da mexico sun cimma matsaya kan batun kwararar baki a wani mataki na kaucewa karin kudaden haraji amma jami'an amurka sun ce har yanzu shugaba trump na da ikon ya kara kudaden harajin kan kayayyakin mexico da ake shiga da su kasar idan har ta gaza cika alkawuran da ta dauka a jiya juma'a shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ina mai farin cikin sanar da cewa amurka da mexico sun cimma matsaya saboda haka mun janye shirin karin kudaden harajin da aka tsara zai fara aiki a ranar litinin mai zuwa taron ministocin kudi na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wato g20 wanda ke gudana a birnin fukuoka a japan ya amince a yau asabar cewa akwai bukatar gaggawa ta tabbatar da cewa manyan kamfanonin suna biyan kasan kudaden da ya kamata su biya da kuma ba da tallafi ga tattalin arzikin duniya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyanmu na yau Vitek zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. faut pour chacun. VOA